Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo kaɗan game da wasu muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani. Shirin namu na wannan lokaci za shi Zimbabwe, inda bisa dukkan alamu wannan lokaci na hutun ƙarshen mako al'ummar ƙasar sun shiga a karan farko cikin shekaru 37 wani ne daban ba rabar Mugabe ba ke shugabancinsu. Daga nan kuma za mu je matsanancin halin da talakawan zamfara da na jihar Adamawa a Najeriya ke ciki da dai wasu labaran saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai. Sunan Zimbabwe dai bata taɓa samun kanta cikin rudanin siyasa ba kamar yadda aka yi ta jinta ɗan tsakanin nan. Ya zuwa juma'an nan ne dai ƙasar ta sami sabon shugaba Emerson Mnangagwa bayan da jibin goshi tsohon shugaba Robert Mugabe aka ce ya amince kuma ya rubuta ya sauka daga mulkin ƙasar bayan ya kwashe shekaru 1137 talatin da bakwai yana jan zaransa. Emerson Manangagwa ya kasance shine mataimakin Mugabe da aka kora ɗan tsakanin nan saboda wasu matsaloli da ake ganin mai ɗakin Mugabe wato Grace ta haddasa domin ba ta son ganin wani ya maye gurbin mijinta face ita da kanta. Wasa-wasa kamar dirama Minangagwa da rana tsaka bayan an kore shi daga jam'iyya ya tsere ya bar ƙasar sai laraban nan ne ya koma cikin ƙasar juma'an nan kuma ya saba rantsuwa don hawa kujerar mulkin ƙasar. Ga yadda rantsuwar ta kasance cikin wannan rahoto da Haruna Ibrahim Kakangi ya haɗa mana. I, Emerson Dambuzo Mnangagwa. Ni Emerson Dambuzo Mnangagwa. Na rantse cewa a matsayina na shugaban ƙasar jamhuriyar Zimbabwe. Zan mutunta Zimbabwe mutuntawa da kuma kare kundin tsarin mulkin ƙasar Zimbabwe. Kuma zan kambama duk wani abin da zai bunƙasa Zimbabwe. da kuma adawa da duk abin da zai iya yi wa Zimbabwe illa. Kuma zan kare da bunƙasa ci gaban jama'ar Zimbabwe. Sannan zan sauke nauyin aikin da ke kaina, da ƙarfina da kuma iyawata, kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Allah ya taimake ni. So help me God. Kafin duk wannan, ba ƙaramar wahala aka sha ba. wajen lallashin tsohon shugaban kasar Robert Mugabe da ya sauka. Gudun kada a ji su da rana tsaka tare da hafsoshin sojan kasar da ake ganin tare suka yi gwagwarmaya domin ɗorewar kasar. Sun kwashe lokaci mai tsawo ana ta lallashinsa har ta kai ga duniya na faɗin cewa anya kuwa juyin mulki ne soja suka yi a Zimbabwe ko kuma sojan wasa ne kawai. gaban manyan hafsoshin sojan ƙasar kowa na zaton mugabe zai yi jawabin ban kwana ne sai kawai ya kwashe lokaci yana ta walawala cikin jawabin nasa Ga dai Nura Ado Suleiman a da Mugabe ya yi jawabin tasa ana saura kaɗan a fara tsara tsige shi daga kujerar nasa. Da fara da wata majiyar fadar shugabancin ƙasar ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa fp cewa ana sa ran yayin jawabin nasa Mugabe zai bayyana yin murabus. To amma sai san haka ta auku inda shugaban ya bige da jawabi kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da kuma jam'iyya mai mulki ta Zanu PF. Ya ce dukkanin suka ko kuma koken da ake yi kan tafiyar jam'iyyar zanu pf ko kuma jagororinta suna da tushe ganin cewa jam'iyyar ta fara gazawa wajen bin kyakkyawan tsarinta to amma dole mu rungumi afuwa tare da warware matsalolinmu cikin ruwan sanyi ta hanyoyin da tsare-tsaren ƙasarmu ta zimbabwe suka shimfiɗa ina da ƙwarin gwiwar daga yanzu ƙasarmu za ta saitu kuma za ta ci gaba na gode Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Masana dai sun yi ta tofa albarkacin bakinsu game da wannan dambarwar siyasa a kasar Zimbabwe. Malam Zakar Ahmadu mai sharhi ne dangane da harkokin kasashen Afirka kuma mun tambaye shi game da wannan kafewa da Mugabe ya yi bisa madafun iko. To ka shugabanninmu na kasashen Afirka wani bi mulki yin mulki ke jan maimakon ka zo ka yi wa'adi na farko da na biyu ka aje ka raga mulki wani wani shi ma ya zo ya dana to sai a maida sha'anin shugabancin kasar tafkar eh, na gado ko kuma a maida shi kamar sarautar gargajiya. Me yasa sojan kasar shekara da shekaru Mugabe yana mulki suka yi likimo sai yanzu? Eh, matakin da ya ɗauka na koran mataimakinsa tare kuma da naɗa mai ɗakin sa a matsayin wadda za ta gaje shi domin ta taken da aka ga yana yi tamka haka din ne duk shi kawo wannan dambarwa har sa sojoji suka shigo cikin al'amarin suka karɓi miko wadda kuma kawo yanzu ba su bayyana cewa juyin mulki ne su ba cikin ruwan sai suke nan suna laɓa na ganin cewa shi mugabe din ya da madafan iko ta bari an shirya zaɓe da yake shekara ɗaya ne da rage a shirya zaɓen kenan kaga tamkar faɗuwa ce ta zo daidai da zama Ana cikin wannan dambarwa ne kuma Laraba sai aka ji cewa Robert Mugabe ya rubuta takarda da hannunsa kuma cikin hankalinsa cewa ya bada gari ya sauka daga mulkin kuma bai ce a miƙa mulkin ga matarsa ba. Wannan mataki dai an yi matukar farin ciki da jin haka. Sowar da ta barke kenan a zauren majalisar kasar ta Zimbabwe bayan karanto wasikar yin murabus ɗin da Robert Mugabe ya aiki da ita Paddington Jafa Japa ɗaya ne daga cikin 'yan majalisar ƙasar daga ɓangaren 'yan adawa ya bayyana al'amarin a matsayin tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. This is a to all African governments or any dictator ya ce wannan gargaɗi ne ga dukkanin shugabannin nahiyar afirka da suke son dawwama a mulki to babu mai kare ku domin kuwa akwai karfin iko da jama'a suka mallaka don haka wannan izina ce ga dukkanin shugabanninmu na kasashen afirka da ke son mutuwa a kan mulki shi kansa emerson mnangagwa muna gargaɗinsa da ya tabbatar da adalci da kuma ɗorar da mulkin demokradiyya kamar yadda doka ta tsara democratic rule To a gefe guda, Joyce Shukuni, ɗaya daga cikin dubban 'yan ƙasar ta Zimbabwe da ke murnar saukar da Mugabe ya yi, cewa ta yi. It might not be tomorrow, but for the sake of our children. Ba lallai bane sai mun fara jin daɗi a gobe. sai dai muna fatan wannan canji ya amfani 'ya'ya da jikokinmu ina fatan bayan kurakuran da mugabe ya tafka shugaba na gaba ba zai maimaita hakan ba wahalar da muka sha ta isa hakanan Really, you are there for the people. You are a leader for the people. You are a servant for the people. A yanzu haka dai bayanai na nuna kafin Robert Mugabe ya amince ya sauka daga madafin ikon kasar sai da aka shirya wata yarjejeniya da shi. Bayanan na nuna cikin yarjejeniyar ba za a iza kerasa zuwa wata hukumar bincike ba, kuma ba za a kore shi tafiya hijira wata ƙasa ba. Game da wannan muka nemi ji daga bakin Dr. Abbati Bako mai sharhi game da siyasar duniya. Ta yiwu akwai wasu sharuɗan ma kuma la'alla a tun da Afirka ta kudu ma ta ba shi dama na ya je zaman a dabko a can shi ma la'alla yana daga cikin irin sharuɗan da ya gindaya don dai karasa rayuwarsa cikin rufin asiri ba tare da an kai shi a kotun duniya kamar yadda aka yi wa lauren babbo ba na ƙasar abrikos wato abin da ya faru na faduwar shi shugaba robert mugabe a zimbabwe na mulkin sa na shekara talatin da bakwai yana nuna wa shauran shugabanni na afirka cewa zamani ya zo da ya kamata su canja musamman ƙasashe na uganda da kamaru da gini da shauran wurare wanda suke su sun fi shekara talatin suna mulkar su matasan da suka taso yanzu su kawai suka sani to duniya ta canja. a gaida dr abbati bako. to wai ku abin da aka yi wa Robert Mugabe zai sa wasu shugabannin kasashen afirka da suka mai da mulkin mutuka raba za su koyi wasu darussa ga abdulrahman gamba ahmad ana ganin matsin lambar da robert mugabe ya sha har yi murabus ga kujerar mulkin zimbabwe ya tilasta wa shugabannin kasashen afirka da suka daɗe kan karagar mulki ɗaukan wasu matakai na daɗaɗawa mutanen ƙasar su shugaban uganda yoweri museveni da ya shafe shekaru 31 a kan karaga ya aika da wani saƙon twitter inda ya bayyana shirinsa na ƙarin albashi ga ma'aikatan gwamnati da kuma inganta tsarin aikin sojin ƙasar masharhanta na ganin cewa rashin tabbas ne game da makomar kujerarsa ya sanya museveni mai shekaru 73 bullo da sabbin tsare-tsaren sauran shugabannin na afirka da suka daɗe kan karagar mulki sun hada da teodoro obiang na gini da ya shafe shekaru 38 da kuma paul biya na kamaru da ya shafe shekaru 35 sai kuma Denis Sassou Ingeso da ya mulkin shekaru 33 a Congo. Su ma dai iyalan gidan na Nasimbe dema na Togo sun ɗauki shekaru 50 suna mulki a ƙasar inda a jamhuriyar demokradiyyar Congo iyalan gidan kabila suka fara jagoranci tun daga shekarar 1997. Masharanta na cewa nan kusa dai karshen mulkin waɗannan shugabannin zai kawo ƙarshe musamman ma idan aka yi la'akari da irin matakan da suke ɗauka na murƙushe 'yan adawa da kuma taɓarɓarewar tattalin su A karshe sai mu ji wai shin waye Emerson Menangagwa sabon shugaban Zimbabwe Bashir Ibrahim Idris gabatar mana da shi. An haifi Emerson Managagwa ranar 15 ga watan Satumbar shekarar 1942 kuma ya shiga tawagar masu fafutukar 'yanci a 1960 bayan samun horon soja a kasashen China da Masar. abin da ya sa aka kama shi aka tsare na shekaru goma a gidan yari. Bayan samun 'yancin kan Zimbabwe a shekarar 1980, Munagagwa ya zama ministan tsaro a gwamnatin Robert Mugabe, inda ya jagoranci murkushe 'yan adawar ƙasar da kuma kashe dubban mutane. A shekarar 1989 ya zama ministan shari'a har shekara ta 2000, lokacin da ya bayyana shirin kwace gonakin fararen fata, yayin da a shekarar 2008 bayan da shugaba Robert Mugabe ya faɗi zaɓe. Managagwa ya jagoranci kai hare-hare kan 'yan adawa har sai da suka janye daga zaben zagaye na biyu. Shugaban Mugabe ya naɗa shi mataimakin shugaban ƙasa ranar goma ga watan Disambar shekarar 2014 matakin da ake gani kamar zai ba shi damar maye gurbin shugaban kafin korarsa ranar 6 ga watan Nuwambar bana. Yanzu sai mu tafi kotun duniya da ke Hague inda aka yanke wa tsohon kwamandan sojan Sabiya Ratko Mladic hukuncin ɗauri na tsaron rayuwansa saboda samunsa da hannu wajen kisan kiyashi a lokacin rikicin Bosnia shekaru 22 da suka gabata. Ga Abdurrahman Gamba Ahmad da wannan rahoton. Shari'ar Ratko Mladic da ake kira The Butcher of Bosnia ita ce ta ƙarshe a gaban alƙalan da aka wakilta don yanke hukunci kan rikicin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu ɗari tare da raba miliyan biyu da ɗigo biyu da muhallansu. har yanzu akwai mutane dubu bakwai da suka ɓace a sanadiyar yakin alphonse ore ne alkalin da ya jagoranci yanke hukuncin ga kuma abin da yake cewa the crimes committed rank among the most heinous known Laifukan da ya aikata an sanya su a jerin miyagun laifukan da al'ummar duniya ta sani kuma sun hada da kisan kare dangi da share wata al'umma daga doron ƙasa abinda ake kallo a matsayin laifukan yaƙi. A bisa wasu dalilai da suka bujuro a hukuncin wannan kotun ta yi la'akari da wasu abubuwa da masu kare mai laifin suka bukata na sassauta masa hukuncin a dalilin waɗannan laifuka da ya aikata kotu ta yi wa Mr. Ratko Miladic ɗaurin rai da rai. The chamber Mladic to life imprisonment. Mr. Miladic mai shekaru 74 dai shi ne kwamandan da ya jagoranci Dakaru a lokacin kisan kiyashin da aka yi wa musulman Bosnia a wancan lokaci. Sai Faransa kanta domin shugaban Faransa ne Emmanuel Macron ke shirin fara rangadin wasu kasashen Afirka litinin nan da ke tafe. Ana sa ran ya yada zango a Cote d'Ivoire da Burkina Faso da kuma Ghana. Sai mu tafi ƙasar Myanmar da Bangladesh waɗanda suka sanya hannu cikin wata rajejeniyar mayar da 'yan ƙabilar Rohingya gida waɗanda wuya da fargaban kisa ta sa suka guje wa yankunansu zuwa Bangladesh. wannan sanya hannu cikin yarjejeniya na zuwa ne bayan da kasashen duniya ke ta Allah wadai da yadda hukumomin Myanmar suka kawar da idanunsu jami'an tsaronsu na ta cin zarafin musulmin Rohingya da ke jihar Rakhine. Ga Haruna Ibrahim Kakangi da wannan rahoton. Bayan kwashe makonni ana ja in ja game da ka'idojin yarjejeniyan, ƙasashen biyu sun cimma matsaya yayin da jagorar kasar myanmar an san suki ta gana da ministan harkokin kasashen waje na bangladesh mahmud ali a babban birnin kasar a cikin wani takaitaccen bayani da ya yi wa manema labarai ali ya ce wannan ne mataki na farko game da yarjejeniyar sai dai ba a san sauran abubuwan da ke kunshi a cikin ta ba misali yawan 'yan gudun hijira da za a bari su koma gida da kuma tsawon lokacin da za a kwashe ana aikin amincewa da yarjejeniyar da ya zo ne kafin ziyarar da ake sa ran paparoma francis zai kai a kasar wanda ya sha tofa albarkacin bakinsa musamman ma ta hanyar nuna tausayinsa ga mutanen na kabilar Rohingya. Sama da 'yan kabilar Rohingya guda 620 ne suka tsere zuwa Bangladesh domin gujewa dirar da sojin ƙasar ta Myanmar ke yi a yankinsu na asali. sai lebanon inda firaministan kasar wanda ya tafi kasar saudiya ya sanar da cewa ya ajiye mukamin nasa wato sa'ad hariri ya koma kasar tasu kuma bisa dukkan alamu ya yi amai ne ya lashe Ga Abdullahi Isa da rahoton da ya haɗa mana. Bayan wata 'yar gajerar ganawa tsakanin shugaban Lebanon Michel Aoun da Firaministan ƙasar Sa'ad adiri Firaministan da ya sanar a baya da cewa ya yi murabus, ya ayyana cewa ya jinkirta yin murabus har sai an kammala tattaunawa a kai. Duk da haka zai ci gaba da kawo nasa gudunmuwa a salon siyasar ƙasar don ganin an cimma nasara kamar yadda hukumi suka ɗau alkawali a baya. Shugaban ƙasar da Firaministan tare da rikiyar mambobin gwamnatin ƙasar Lebanon sun halarci faretin dakarun ƙasar a bikin zagayowar cikon shekaru 74 da samun 'yancin kai. sai ƙasar masar inda juma'an nan aka shige ta da bakin labari na wani ƙazamin harin kunar bakin wake cikin masallacin juma'a inda sama da mutane 230 suka mutu nan take shugaban ƙasar abdul fattah al-sisi dai ya bayyana cewa sun san waɗanda suka kitsa wannan hari kuma ɗaukan fansa ya zama jazamal Ga Haruna Ibrahim Kakangi da rahoton da ya haɗa mana. Kafar gidan talabijin ta ƙasar Masar wacce ta sanar da yawan mutanen da suka mutu ta tabbatar da cewa ɗimbin mutane ne suka samu raunuka a sanadiyar harin. Rahotanni sun bayyana cewa maharan sun dasa bam ne a masallacin sannan suka buɗe wuta a lokacin da masu ibada suka taru. akasarin waɗanda harin ya ritsa da su dai fararen hula ne waɗanda suka halarci sallar juma'a ita dai masar ta kwashe shekaru tana fama da matsalar 'yan bindiga a yankin na sinai tun bayan da sojoji suka hambarar da zababbiyar gwamnatin tsohon shugaban ƙasar muhammad mursi yanzu sai Najeriya inda su ma harin bam ɗin ne a wani masallaci da ke garin Mubi a jihar Adamawa, inda mutane sama da hamsin suka mutu. a jihar Adamawan ne kuma cikin wannan mako mai karewa wasu da ake zargin daga kabilar Bashama suka fito suka kaiwa wani unguwar Fulani makiyaya ƙazamin hari inda suka yi ta saran yara da mata da tsoffi inda nan take mutane akalla talatin aka kashe. kwamishinan watsa labarai na jihar adamawan amir sajo ya bayyana cewa gwamnatin jihar na binciken wannan al'amari wallahi alal ga an kai wani hari a wani ƙauye nan da ke numan local government kuma abin da ba daɗi an samu rasa rayuka da ɗan dama kuma a bisa rahoto da muka samu mafi yawan su ma aka ce yara ƙanana ne. wani mataki gwamnatin jihar Adama ke ɗauka kan wani al'amari? na farko dai an ba jami'an tsaro umarni cewa su je duk wanda suka tabbata yana da hannu a wannan al'amari su kamo shi sai jihar zamfara inda kusan irin wannan mummunan labari ne domin ƙazaman harare ake ta kaiwa yankunan shinkafi da maradin inda a tashi guda aka kashe mutane hamsin bayanai na nuna shugaban kasar muhammadu buhari ya tura dakaru na musamman wannan yanki domin ɗaukan matakin da ya dace Muna Najeriya inda tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya sanar da ficewa daga jam'iyyar da ke mulki wato APC ya koma jam'iyyar adawa ta PDP. A wani labarin kuma a ƙarshen makon nan ne ƙasar ta yi asarar ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasarta, kuma tsohon mataimakin ƙasa Dr. Alex Ekweme wanda ya mutu a wani asibiti da ke London. Alhaji Isiyaku Ibrahim ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aiki tare da marigayi Dr. Alex Sekweme ya yi mana tsokaci kan yadda Alex Sekweme ya zama mataimakin shugaba Shehu Shagari da kuma irin gudunmuwar da ya bayar a tattaunawarsa da Bashir Ibrahim Idris. Lokacin da ake ta tunanin wa zai zama mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Shehu Shagari. Mu a npn mun ce mataimakin shugaba ya zo daga kudu maso gabas to don haka sai tsofaffin 'yan siyasa irin su kewan badway irin su dr nwafo orore irin su oji oji su ne suka fito to sai a wajen mikin din na kira john modu junior sai na tambaye shi na ce ku ba ku da mutane A ah, matasa masu neman wannan abin ya ce eh, amma ka san wayannan manyan na ce to ka bani mutane sunan mutane biyu ma sai ya kawo sunan ambasador raf owochiwe wanda da yake foreign ministry amma ya je ya zama shine ambasador na biafra a paris sai ya kawo sunan alex kone sai na ce wai alex sai min bayani ya ce ya shiga primary da cc ono amma cc ono ya kada shi na ce to shi what kind of person ya ce architect ne mutumin kirki sai na ce to raf ba zan duka sunan shi ba mun zauna a paris shi ne bayafarin da a paris kuma akwai wahala da mu sayar da shi a arewa na ce amma a dr alex ne zan kai sunan shi wajen alhaji shehu shagari wato dalilin kai sunan dr alex ikome kenan suka zauna har wajen minti arba'in da alex zai tafi sai ya raka shi da ya zo sai ya ce isiyaku na gode na sami mutumin da za mu yi aiki da shi kaji to alex ya yi aiki da shagari ya nuna mishi biyayya na son na shugabanci da kuma ya yi aiki iyakacin gurgudu na son ƙasanmu Najeriya. Masu mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin da muryoyin da aka ji da kuma injiniyan namu Hassan Alhassan ɗan mutan Suleja ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.